Iyalan mutanen nan da ƙasa ta rubuta da su a wajen wani haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Niger Najeriya sun samu tallafin Naira miliyan hamsin daga gwamnati. Tun kimanin watanni biyu da suka gabata kenan dai, da ƙasa ta rubuta da waɗannan masu haƙar ma'adanai a yankin Galadiman Kogo ta ƙaramar hukumar Shiroro. Da kawowa yanzu Allah lubu gawarwakin mutane goma. sannan aka samu mutane takwas da ransu, inda har ya zuwa wannan lokaci ake ci gaba da aikin zakulu wasu gawarwakin mutane hudu. Sakataren gwamnatin jihar Nejan Alhaji Abubakar Usman ya ce duk da yake kamfanin da ke aiki a wannan wuri ya saba wa ƙa'ida. amma gwamnati ta nuna jin ƙaini shi ya sa ta ɗauki matakin tallafa wa iyalan waɗanda lamarin ya shafa. Musabbabin ne rashin bin ƙa'idodi da ya shafi harkan eh, ma'adinai. Akwai ƙa'idodi da ita gwamnatin ta shimfiɗa don a tabbatar cewa an kula da tsaro da dai yadda dai ya kamata a bi don a tabbata cewa mutane ba su jikata cikin wannan harkan ba amma akwai kuma dai rashin kula da akan su kamfanin wanda suke harkar ma'adinin shi ne kuma to don dai cikin tausayi shi ne shi mai gidan ya ce to a ya kamata a tallafa musu da wannan a yanzu dai an kafa wani kwamiti da aka baiwa mako biyu domin aikin tantance iyalan waɗannan mutane. Alhaji Umar Aliyu Bala shine hakimin yankin Galadiman Kogo, ya ce tun daga lokacin da lamarin ya faru babu wani tallafi da suka samu daga gwamnati sai yanzu, duk da har yanzu ana can ana aikin lalubu waɗanda suka rage a ramin. Saboda har yanzu ba mu samu taimako daga wani gwamnati ba ko ko na abin gaba, amma da wannan taimakon? to mun gode kuma mai girma sarkin noman Niger da yake mai tausayi ne ya ce cewa lallai wannan a raba ma wanda abin ya shafa kuma mun gode akan cewa lallai ana na ana kan kokarin a hakan mutane nawa ne abin ne ya shafa abin da ya faru mutanen da suka guda goma sha tara takwas Allah ya tsere da su wasu asibiti guda goma sha hudu suna a rami an da goma yanzu haka hudu suna nan cikin shekaran jiya nan aka fito da anin CSO wanda yake shine manajan kamfanin an fito da shi yanzu shaura goma fito da su ana gane ba su lalace ana gane su ba su lalace ba ana ganin su live gwamnatin jihar Niger dai ta ce har yanzu dokar hana aikin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba tana nan tana aiki daram, lamarin da ta ce yana ɗaya daga cikin matakan da take ɗauka.